أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا إخوة الإيمان اتقوا الله ربكم فمن أطاع ربه واتقاه ربح في الدنيا والآخرة إن ربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء ومنه جزيل الإحسان ومن فضله تعالى وحكمته أن فضل بعض الأشياء على بعض فعن الأنبياء صلى الله عليه وسلم أجمعين يقول سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض البقرة وعن غيرهم من البشر يقول ربنا جل في علاه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الإسراء ولله سبحانه وتعالى أن يختص يختص بفضله من شاء من عباده وله سبحانه وتعالى أن يفضل بعض الأظمان على بعض وأن يخصها بمزيد عناية وكرم ومن ذلك ما اختص به شهر محرم فهو شهر عظيم مبارك وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم التوبة روى أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان أخرجه الإمام البخاري وقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وأظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم أمة الإسلام من فضائل هذا الشهر المحرم أنه يستحب الإكثار من صيام النافلة في شهر المحرم ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وأفضل أيامه اليوم العاشر فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم ونحن نصومه تعظيما له فصامه وأمر بصيامه رواه إمام أحمد بزيادة وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجود فصامه نوح شكرا أما أن صدد صيام يوم عاشوراء يا عباد الله وإناية النبي صلى الله عليه وسلم به فيخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وهذا من فضل الله علينا يا عباد الله أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة ولما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على مخالفة الكفار في عباداتهم وأعمالهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم التاسع مع العاشر يروي لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله ثم اليوم التاسع رواه مسلم عباد الله بقي لنا سؤال هل يجوز إفراد آشوراء بالصيام حتى إن كان يوم الجمعة أو السبت يقول أهل العلم رحمهم الله جميعا إنه لا مانع من وإن كان الأولى صيام يوم قبله أو يوم بعده كما حكاه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وبه أفتت اللجنة الدائمة أمة الإسلام فاعتصبوا وارغبوا في صيام عاشوراء رجاء أن تشملكم رحمة الله ومغفرته وجددوا لله تعالى التوبة في كل حين اللهم تب علينا وأفو عنا وتجاوز عن خطايانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله تفرد عزا وكمالا جل وتقدس وتعالى نسأله صلاح الشأن كله حالا ومآلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الموت والحياه ليبلو الناس أيهم أحسن أعمالا ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الناس خصاله حذر من الكرار بهذه الدار وأمر بالاستئداد لدار القرار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البرك الأطهار أما بعد فيا أمة الإسلام فمما يتعلق بيوم آشوراء ما أحدثه بعض الناس من البدع فيه فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الخخل والابتسال والحناء والمسافحة وترك الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أم لا وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وشق الجيوب هل لذلك أكل أم لا فأجاب رحمه الله لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لا صحيحا ولا ضعيفا ثم ذكر رحمه الله ملخصا لما مر بأول هذه الأمة من الفتن من الفتن والأحداث ومقتل الحسن حسين رضي الله عنه يوم عاشوراء وماذا فعلت الطوائف بسبب ذلك فقال فصارت طائفة جاهلية ظالمة إما ملحدة أو منافقة وإما ضالة قهوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيتي تتخذ يوم آشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب وتأذي بعزاء الجاهلية تشير إلى فئل الرواسب فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتمة وما يسمعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيه ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام وتوصل بذلك إلى سب السابقين الأولين وشر هؤلاء وضرهم على أهل الإسلام لا يهسيه الرجل الفسيح في الكلام وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة أو تجديد لباس وتوفيء النفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به أو قذف الذبح أو ادخار لحوم الأضاهي ليطبح بها الغبوب أو الابتهال والاختفاض أو الابتثال أو التكافر أو الدخان أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سنة نبيه الكريم وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وتقديره وحسن عبادته وأن يتقبل منا اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا وأنت أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan almuharram 1444 biyar ga watan takwas miladiya 2022 da mun ce za mu tsora kutubarmu ta biyu a kan masu cutar da sahabbai kuma sai ya sake dacewa akwai tasu'a da ashura a gabanmu ba da dadewa ba lahadi da litini insha Allah subhanahu wa ta'ala tara da goma sai muka ga mu faɗakar da junan mu game da wannan wancan ba zai gudu ba insha Allah uwa masu albarka mu ji tsoron Allah kamar yadda ya cancanta mu ji tsoronsa wanda da ya bi Allah da taƙawa ya kiyaye dokokinsa zai ci riba duniya da kiyama ubangijinmu subhanahu wa ta'ala mai yalwan baiwa ne mai yalwan kyauta ne mai yalwan gafara ne mai kyakkyawan kyautatawa ne na daga cikin falalan Allah hatta manzanni Allah ya fifita wasu akan wasu alkur'ani na cewa a aya ta bakara mai lamba 253 tilkar rusulu faddalna ba'adahum ala ba'ad waɗannan manzanni gaba ɗayansu mun fifita wasu akan wasu har zuwa ga shugabansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sauran mutane mu ma Allah yana fifita wasu akan wasu suratul isra ayanta mai lamba 21 tana cewa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka dubi yadda Allah ke hikima dubi kai da ƴan uwanka yadda muka fifita wasu akan wasu duk tsallanka ba za ka taɓo kan wani ba ya tsere maka kai kuma wani ba zai taɓo naka ba ka tsere mashi in kowa ya tsaya a matsayinsa ya gode ma mahalicinsa sai ya ci riba duniya da kiyama Allahu subhanahu wa ta'ala haka yake keɓance wanda ya so kamar yadda ya so a san da ya so da abin da ya so cikin bayinsa. da fifita wani zamanin ma akan wani zamanin ya ba shi kula na musamman ya bayyanar da mahimmancinsa kamar yadda Allah ya keɓance wannan wata mai alfarma ya ba shi mahimmanci ya kira mu da mu kula da matsayinsa wata ne mai girma wata ne mai albarka wata ne mai tsauke da bishara da alkhairai mabambanta kuma duk mun san shi ne farkon wata na hijira a shi ne farkon shekara yanzu mun shiga sabuwar shekara kenan muna mu kai cakaico da abin da muka aikata a wadda ta gabace ta Allah ka yafe mana ‘yan uwa wannan wata mai alfarma ba shi kadai ba ne sun kai hudu alƙur'ani ya ambace su cikin surati tauba aya mai lamba 36 ta'ala yana cewa inna iddatash shuhuri indallahi ashara shahra fi kitabillah yau khalaqa as-samawati wal min ha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum lissafi ƙidayen wata a wajen Allah guda goma sha biyu ne haka yake a littafin Allah tun da ya halicci sammai da kasai a ciki akwai guda hudu masu daraja na musamman a tsakanin watannin masu matsayi na musamman a tsakanin watannin ku kiyaye darajarsu ku kiyaye alfarmansu zalika dinil qayyim shine tabbatacce mi kakke sahihin addini wala tazlimu fihin anfusakum kada ku cutar da kanku cikin waɗannan watanni ta hanyar kin da'a da saba ma ku abubakar Allah ya kara masa yadda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وتنيغو مشابيوني إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقوي هدد بشكنسو ما في درجة الفرمة أكو أجيري لا يأواري najeran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce su ne zulka'ada zulhijja da almuharram watan da muka shiga yanzu sannan watan rajab akan ce mashi rajabu mudar wanda yake tsakanin watan jumada da sha'aban waɗannan watanni masu daraja masu mahimmanci hadisin imamul buhari ya kawo shi zancen Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce fala tazlimu fihin na an kusakun yani a waɗannan watanni kada ku yi sabo saba ma Allah a cikin waɗannan watanni ya fi muni laifin ya fi baƙi zunubin ya fi yawa fiye da sauran watanni don haka sai a kiyaye don ka a jefa kai cikin bala'i duk wani abin da za ka yi na zunubi a waɗannan kwanakin to bai kai laifin ba su ba in ka yi wannan wata mai alfarma al-muharram yana da falala mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana bari ni nuni ga kaɗan daga cikin bayanansa sallallahu alaihi wasallam don haka ana son yawaita sallolin nafila da azumi na tatsawuyi hadisi ya zo ya tabbata ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa afdalus siyam ba'da ramadana shahrullahi almuharram azumin da yafi kowane azumi lada a wajen Allah bayan na watan ramadana kaji fa daga watan ramadana ba azumin da za ka yi ya fi lada fiye da wannan wata na shahararwa al-muharram aka ma jingi da watan da Allah jalla jalaluhu aka ce mashi watan Allah al-muharram saboda haka sai mu kula sai mu dage sai mu kiyaye mu yawaita da'a a cikin su imamu muslim ya to kuma in ka zo wannan wata na almuharram akwai yini a cikinsa wanda babu yinin da ya kai shi daraja da mahimmanci da matsayi shine yinin goma ga wata ashura annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan yini ya umuci musulmi mu azumci wannan yini naka ina tunasar da mu in dai akwai yanayi akwai hali akwai lafiya babu wata matsala to mu yi azumin ashura annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu yi kuma shi ne yinin da za ka yi azumi baya ga ramadana ba azumin da ya kai shi ko ya kai azumin da za ka yi a wannan yini hakikatan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa madina ya ga yahudawa suna azumin ashura ya ce wannan azumin fa suka ce ai wannan babban yini ne mai nagari mai nagata yinin da Allah ya tsirar da bani isra'ila barin abokin gaban su fir'auna musa alaihi salam ya azumce shi don godiya ga allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana a haƙƙo bi musa minkum ai na fi cancanta in zan ɗan uwa makusancin musa fiye da ku fiye da ku domin duk annabawa ‘yan uwan juna ne yawwa kuma an ka ɗauka duk gidansu ɗaya ne duk jikokin annabin Allah Ibrahim ne wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu fasamahu wa amara bi siyami annabi yace mu azanci wannan yini domin girmama Musa alaihi salam annabi yayi kuma yayi umunni musulmi ku yi na musulmi inda hali ayi kuma a gaya mai iyali ‘ya'ya da mata da a shiga cikin lada eh, a yi ƙoƙari kuma a kyautata musu inda hali in an yi azumin nan to a nuna musu gata inda hali imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin shi ma nashi da ƙari ya ce wa huwal yawmul ladhi istawat fihi safinatu ala judi fa samahu nuhu shukra kuma a wannan yinin jirgin annabi nuhu na tsufana a hannun ruwan ya ƙafe jirgin ta tsaya a kan aljabalin judi kamar yadda alkur'ani ya nuna mana wata watsalar judi jirgin ta tsaya cif a kan dutsen aljudi annabi nuhu ma shi ma ya azumci wannan yini don godiya ga Allah wato rana ne da muke azumi muna nuna godiyanmu ga Allah falalan azumin ranar ashura da yadda annabi yake ba shi mahimmanci ɗan abbas Allah ya ƙara masu yadda ya ce ma ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ta harwa siya mai yaunin faddalahu ala illa hazal yau ban ga annabi a rayuwata da shi sallallahu alaihi wasallam yana nufin ya azumci wani yini wato yana kaffa-kaffa kai ya kuce masa fiye da wannan yinin ba eh wannan yinin shi duk tattalin da zai yi kai ya sami matsala sai yayi shine yawma ashura wa hadha shahr da yawaita azumi a wannan wata yani shahar ramadana wa shahar da azumin wannan wata na ramadana imam al-bukhari ya rawaita annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yana cewa siyamu yawmi ashura inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla azumin ranan ashura ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda ya yi a yafe masa zunuban shekarar da ta gabata ƙanana don kaka je ka yi ka ce zan yi ashura to za a shishure ka gidan jahannama Allah ka yafe mana musulun ya ruwaito wannan yana daga cikin falalan Allah da ya yi mana ka yi azumin yini ɗaya a yafe maka zunubin wata goma sha biyu wannan daga Allah ne falalan mun gode Allah ka yafe mana na daga cikin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yakan kwaɗaito ya saba ma yahudawa idan ba yahude na wani abu ko da daidai ne to annabi bai fasa yi amma yakan yi wani abu wanda zai bambanta nashi da nasu yawa in kuma tana kwaikwayo da su wanda ya so su shi ma su ne haka aya ta nuna wa mai ya tawallahun minkum fa innahu minhum Allah ya kiyaye mu sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a azumin tara ga wata sai a hada da goma ga wata shine malamai suke cewa tasu'a da ashura abdullahi dan abbas allah ya kara maka yadda yana cewa lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci ashura ya ce jama'an musulmi ku azumci ashura sai aka ce ya rasulallah إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى wannan yinin fa yahudawa da nasara suna girmama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa iza kana al'amul muqbil insha Allah sumna al in Allah ya kai ni da yaddan Allah za mu yi azumin tara ga wata mu haɗa da goma tarihi ya nuna Allah bai kai shi ba Allah ya anshi rayuwarsa ya kuma yi da shi zuwa ga rahamarsa domin rayuwa ga wanda za a ba shi aljanna komin daɗin ta fitina ce don wata rana ba rashin ci ba ba rashin sha ba ba rashin na aljihu ba iyalai ba su tada maka hankali ba ba wani mutum ɗaya a gari da ya ta maka da hankali amma sai ka wayi gari kawai ka ji damuwa ya dame ka saboda a nuna maka gidan jarabawa ce Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum yawa kuma kaka ce a matakinka ne na talaka wallahi ko shugabanni haka suke sun ma fi mu damuwa eh ai kana dada nauyi ne na dada hawa kanka matsalolinka na karuwa ka dai ga kawai ana ta fifita mutum amma shi ya san wutar da take cin shi Allah ka sauƙaƙa mana ɗan uwa masu imani wannan hadisi musulun ya shi shin za mu iya kaɗaita azumin ashura mu yi ƙwara ɗaya kawai ko da ya faɗo a yinin da aka ce ba a yin azumin nafila kamar juma'a ko asabar malamai magabata Allah ya ji kansu suka ce la ma ba abin da zai hana domin wannan umarni ne na musamman ya fita cikin waccan hani sai dai tare da haka suka ce in so samu ne ka yi kafin shi ko ka yi bayan shi mana ka yi ashura sai faso ranar juma'a ko ranar asabar za ka iya ka na juma'an kawai ashura ko asabar ɗin kawai ashura amma abinda aka fi so ka yi katin ko ka yi bayan ko ka yi katin da bayan kila an fahimce ni idan juma'a ne in so samu ne ka yi alhamis tasu'a kenan sannan ka yi ashuranka juma'a in ka so ma ka ƙara bayan kayi mene ashura ɗan uwa wannan ba ƙaramin alheri ba ne yake mu kada mu yi sakaci mu nuna sanmu da wannan alheri da aka gaya mana ko rahaman Allah da ke cikin azumin da gafaran zunubai ya hada da mu yanzu muna yanayi da shekaru da zamani na zunubi gida da waje a ɗakin kamalan sai ka shiga wuta ku da kyau a kallonka tashoshin da kake kallo ko a wayarka Allah sai ka shiga wuta a dalilin wani saboda haka fitinan yanzu ta yi yawa da in ka zauna gida kamar kasira yanzu a gidan sai a yi tsaron da na wajen ma bai yi ba saboda haka mu yi ƙoƙari irin waɗannan ayyuka kan mu yi sakaci ko Allah ya haɗa mu da rahamarsa ɗan uwa akwai wani babban al'amari game da wannan yini mutane sun faru bidiyoyi da wasu ɗabi'u munana wanda yake musulunci bai san da su ba kuma yana Allah wadai an tambayi shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa game da abin da mutane ke aikatawa a wannan yini kun gaba nan ba dai kawai sun kan shi ne mu a nan muke ce mashi cika ciki wai in baka ƙoshi ba a wannan yini to za ka shekara da yunwa mai gidan duk da bai iya cefane mai kyau ba a wannan yini to ba zai iya cefane ba tsawon shekara don haka duk a wancan zamanin in ana sa maka malmalan tuwo biyu ne za a sa maka hudu ko biyar kuma kana ci ne ana ƙara ɗanyen fata ba ta fashewa sai ka ci kana nishi sosai ka mimmike ƙafa ka buɗe kaman ɗan kaciya ko ala sauke lafiya to in har baka cinye ba ka ɗan rage sai a ce ka yaɓa a garu to sai dai wannan wa'azin yanzu shi ba ma bukatan shi a to me bukatan shi mutum nawa ne yake ciye ƙoshin koshin yanzu balanta na hayya yaba a garu amma yaba <laughs> ai ko ba haka ne? a yaban lafishe <laughs> mu sannan a al'adunmu na wannan wata buki muke sosai kamar sallah alhamdulillahi da yawa ya mutu shine mukan ce watan takuta ha mun ci guda ba mu koshi ba sai na baɗi Allah ya kai mu baɗi eh yana had yawo suke yi suna yawon takuta ha ana ba su kuɗi in ba a ba su ba a wani gida su ce takudige maimakon takuta ha ala kulli halin akwai bakaken al'adu gara mu faɗi namu fiye da wanda ake yi a wasu wurare a nan ne akan je a ɗebo ruwan rijiya bakwai ko a haɗa sannan a sha sannan da zura allura a farin wata da leƙa rariya wai za a ga hurul inu <laughs> ga dai shaidan yana maka ambola ka gani da dai abubuwa ga sunan da yawa wanda ake yi na al'ada da sunan addini wasu hayyanka suke yi da sababbin tufafi da menene akwai mafi muni daga ciki duban takarda mafi muni sai a ce maka za a yi duban takarda in an duba kuma sai a ce ta wannan shekara tsofaffi za su yi ta mutuwa daga nan cikin tsofaffi dai ya tsoron wata shekaran a ce yara matasa ko 'yan mata za su yi ta mutuwa ciki kuma dai ya tsoron daga nan kuma sai a zuba bakin tawada a ruwa a bokiti a cika a rinka bayarwa ɗan ƙaramin kofi ka sha ka ba da kuɗi azan an daɗe ana nai ko ko a kama ka basmala da kwadon doniya a ce shafa ni ma na shafa in ka shafa kuma za ka ba da wani abu ne kaga duka waɗannan abubuwa yanzu in ka zo ma ka ce ma wani shafa sai ga wannan wani irin wawa ne so duka irin waɗannan abubuwa al'amari ne na jahiliya sannan akwai kuma wasu jama'a wanda suka ɗauki wannan yini yinin bakin ciki da damuwa da yunwa da kisantar da kai da gangan ba wai da wani dalili ba yini ne na ihu da kururuwa da sa baƙaƙen tufafi yini ne na marin kai da dukan jiki kamar za a burma kirji yini ne na amfani da zub da wani jini daga jikin mutum da sunan wai yinin nan an kashe alhassan dole mai bakin ciki duk mumini sai ya zubar da jinin shi ƙasa wannan duka bid'a ce duka bida'a ce ba ta da asali a addini ba ta da tushe da wani na mutuwa a yi irin waɗannan abubuwa da ba wanda ya cancanta sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da an masa habbai la ba wannan a musulunci ba wannan a musulunci rawafid ko rafida shi'a su suke wannan yanka jikinsu na ma taɓa ganin wanda ya yanka diyarsa wai tunda da an yanka husaini to shi kenan ya yi kisan kai wa mai yaktil mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima musulunci tsarkakake ne ya baranta barin irin wannan aiki ba shi ba waɗannan abubuwa ya saba ma addini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'azzan nasu fi la yu'azzan nasu fi masa'ibihim kai kowace fitina ta same ku Ko komin girmanta a zukatanku yace to ku yi kai ta kai ta tsakaninku ku ce annabi ma fa ya rasu mun iya haƙuri balantana wani abu na haka duka waɗannan hadisi bai tabbata ba ko mai inganci kai ko mai rauni kamar yadda shehul islam ya yi bayani irin waɗannan ayyuka yana jan masu yin shi zuwa ta asubanci da ƙin juna a ƙarke a koma ana zagin magabata ana la'antansu sun yi kaza su suka yi kaza sun yi kaza su suka yi kaza wanda kuma mu shiryan alƙur'ani ba'adihin ya min na yaquluna rabbana ighfir lana wa li na allazina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم شريان القرآن duk musulmin da ya zo bayan magabata addu'a yake masu yawwa addu'a yake masu haka alkur'ani ya ce wanda suka zo bayan magabata kullun su ya Allah ka gafarta mana da waɗanda suka gabace mu da imani Allah kada ka sa kiyayya da kwanji da kyashi da hassada ga muminan da suka gabace mu wannan shine koyarwar alkur'ani da sunna amma ka dubi magabacinka ka zage shi ko ka walakanta shi ko ka cutar da shi bayan annabi ya tabbatar mana babu wani zamanin da zai biyo wanda ya gabata face ya fi wanda ya gabata sharri wannan hadisi ne sahihi to ka zo a zamanin sharri sharri ma daban-daban mai salo kaman hawainiya mai canza kamayar kiɗa ya zo maka a sufan alkhairi in ba kai sa'a ba ka fada sannan ka zagin khairul qur'an khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum kila hutubar mu wadda zamu yi in Allah ya raya mu mako mai zuwa zai dada fito mana da magana Allah ka kare mu ka kiyaye mu ka tsare mu ka ba mu imani nagari wanda za mu goya da kyawawan ayyuka Allah ka anshi mu ka yafe mana zunuban mu ka gafata mana halayen mu da ayyukanmu wanda ba daidai ba Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka raba mu da fitinin da suke aukuwa a wannan ƙasa ta fatan al'umma tashin tashina kashe-kashe da dukkan wasu abubuwa Allah ka yaye mana ya Allah yanayin da jama'a mafi yawa suke ciki na tsananin rayuwa Allah ka wadata mu da halal ka raba mu da haram Allah ka wadata mu daga falalar kabarin waninka ya Allah ka ji kan magabatanmu ka yafe masu iyayenmu malamanmu da sauran yan uwanmu Allah ka sa suna firdausi Allah ka sanya goben mu tafi yau din mu kyau har mu gamu da mahalicinmu Allah in ta mu ta zo ka ba mu ikon cikawa kalmar karfe ta zan kalmar shahada Allah ka hada mu da manzon ka sallallahu alaihi wa sallam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا